Shin an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Ƙwarai kuwa! To ayi kenan ya ku da wayoyinku. Ku an yanzu a Google Play Store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 ki sauka habibi ya ci zabe habibi ya ki sauka habibi ya ci zabe habibi kun wasannin ki da Allah ni ba kuwa ce ina neman gidan baba mai karago baba mai karago ai kakar mu ce domin ko makociyar mu ce ga gidanmu ga gidansu hala da ka binne kike ko kai amma sunan baba mai karago ya yi shura a kasar nan yanzu har daga birni ake zuwa a sai karago a wurin ta a'a ni ba shi na zo siya ba awo a ce ki ce ke yar uwarta ce ko sosai kuwa Allah sarki duk motocin da suke shigowa cikin ƙauyen nan namu ban taɓa ganin kyakkyawan mota kamar wannan mota ba amma kuma yarinyar cikin motar ta fi motar kyau kenan na gode ko za ka shigo ka kai ni gida ba zan je ba domin ko kaka ta ah, mai koko ta ce min in daina yadda da mutane kawai in dai sun zo da mota daga birni in shiga ni gaskiya in dai kina so to sai dai ki biyo ne raka ki gidan to shi kenan mu tafi mu je <laughs> habibin ya ci zaɓe, habibin ya ci zaɓe, habibin ya ci zaɓe. ne gidan baba mai karago. Kayana na but. A dakata dakata dakata. Ai namiji shi ya kamata ya taimaki mace, bayan mace bace ta ya kamata ta ɗauki kayan. ni ai ke ba ta ce bari in ɗauko ni. ba na yi kin gani sanda da zuwa yau ke ce a garin nawa wallahi ni ce sanda zuwa sanda zuwa labaran wannan jika ta ce ni na haifi babanta mahaifi eh ba dai su ne wanda kike zuwa wajen a birni ba ki je ki kwana biyu ita ce gidansu nake zuwa hawa'u na'am baba hawa'u kin fi ni tsawo ne ko yaya zan yi ne hawa'u ba to ai ba tsayi ba ne takalmi ba na saka ba sai in siya miki ke ma irin wannan takalmin ba ki gaskiya ne takalmi ne ya kara tsawon ne wana a ni na ya to ni dai gashi ni zan koma to to ai ba na baka kuɗi ka siya goro a ki bar shi ni ba na yin aiki dan a biya ni sai dai a mun fatan alkhairi to ina roƙon Allah ya biya ka ya baka duk abin da kake nema duniya da lahira amin amin baba mai karago yau ba zan zo hirar dara ba zan je in raka abokina shi ma na shi zamancin oh. Yau kuma? Ah. Yau hira an yaye ta daga waje na? Yau hira an yaye ta. <laughs> To a dawo lafiya Allah ya kiyaye. Lidu bayya. Labaran labaran kenan uban ban kauda kenan. Allah sarki ba. Wallahi kin ga yanayin su daban yanayin shigar su daban kalaman su ma daban. Au daga ruwan kikin ma gane zo mu je daki. Zo mu je daki. Mu je. Mu je mu je. tsoho gaskiya yan birni suna jin daɗin rayuwarsu kai dai baka rabuwa da shiririta me kuma ka gani wannan bakuwar mana da ta zo ke kin ga irin motar da take hawa ke kin ga irin yanayin ta kai da ka ganin kasancewa ta ci abinci mai kyau ai labaran duk wanda ka gani a duniya da irin baiwar da Allah ya yi masa su mutan birnin nan in ba dan da mu na karkara ba ba abin da za su iya yi wa kansu don da duk abin da muke nomawa shi suke ci a nan muke noma shi su suke ci shi ake kai musu suke ci in babu mu babu su ce duk wani abu ma da mu suke takama kenan to dama fa ai abin ya zama cuɗe nan cuɗe ka ne Allah mun gode ma ai Allah shine abin godiya kuwa bari dai mu gani kin matsin fara ci ko hmm. Tu ang balik, yay dad. Ha? to duk garin ku akwai wacce za ta iya irin wannan girkin ba gani ba sai in yi wanda ya fi wannan daɗi <laughs> ke dai na fuskanta tsanti kike yi sau nawa na je gidan naku na ci abincin barin karasa zan baki amsa to ki sani ba zan taɓa koya miki irin wannan girkin ba sai dai in kin biya ni jira ne in karasa mana yau ai gani ne kina ta sa kulle haba tabbi samarin ƙauyen nan suna da rauni idan ban da haka a ce duk girman garin nan wai namiji guda ɗaya ya gagare su ke ne kirfa kanki asiri dan an faɗi sunan mutumin nan gaba na ma ya taɓa tare ni Allah ne kaɗai ya ƙwace ni don wallahi sai da na yi zazzabin kwana biyu Ba ƙauye kake kusa da birni kuke idan an Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Salamu alaikum, salamu Salamu alaikum Hauwa. To jiya nake ta neman nambarki na kasa samun ki. Lafiya dai? ni ma haka momi kin ga tunda nazo nake neman ki a waya ban kama ki ba sai yau ina jin network problem ne ya kika je kawai kin je lafiya dai ko lafiya kalau momi fadalla yaya baba tana nan kalau lafiya karara tare da ita ta ji dadin zuwa na kuma madalla a kin ganta nan ma ta fito to ta fito to ba ta mu gaisa baba ga momi A ina zan sa to baki eh, na. Na Hajiya Zainab. An baba Na gode, na gode wallahi, na gode. Kwana biyu kin ki zuwa. Me yake faruwa? Ah, wallahi, ai ga bikin Hawa'u nan ya taho, ai ga ni nan tahowa. ai shi yasa na ce ta zo ta zauna tare da ku dan kwana biyu da bikin saura kwana uku sati uku kin ga shi kenan ta muku sati biyu sai ta taho Ajiya zainab ai tsakani tsakanina da ke sai dai godiya babu abin da zan ce da ke sai san barka ai ko iyayenta da suka haife ta wallahi sai haka na gode babata Allah ya ƙara lafiya ke ma na gode na gode Allah ya saka da alheri na gode sai na zo to shikenan to ba ta za mu yi magana da ita to to shikenan to gata gata hello wai kullum sai cewa ke yi zan ci shauki zan ci shauki kuma har yanzu na ci shi dai shauki ba wai sai abin da kake so ko kake kauna ba ya danganta da abin da kake muradi a kai wato kina nufin da ya takaice ba zan ci shauki nan ba dole sai na aure ta ko eh haka ne bari mu maka misali yanzu a ce ni ce ina muradi ina son in ganni a wata zafkekiyar mota katafariya mai tsada kuma gani a wani katon gida mai ɗauke da manya-manyan kayan alatu masu tsada kana jin ba zan yi shauƙi ba ai dole sai ka aure ta to amma da kin san wannan shine kudurinki shine biki ga batun da ai kamata ki sanar da ni ko kuwa to yanzu wai da tuntuni baka gane ma ni kudirina ba ko kaɗan ai ni kaina yanzu na hau kan layi fahimtar da ni in ka ƙara gane abin da ke nufi duk dai da ban taɓa haihuwa da shi ba ka gani idan ta je ta yi aure a wani guri dukiyar ta tafi kenan yanzu in a ce kai ne ka aure ta kaga shi kenan to ai sai ki ce min kudirin ki kenan wannan kudirin ne biki sani gani ba abin da sake nake gani ma ina sanya to ne. yanzu ba na kan hanya yawa to ai shi kenan inda maganar take kenan watanni ko mhm. a duniyar nan rayuwar duniya bata dame ni ba fata na kawai in gana wanye da duniya lafiya labaran ke ne. to da kowa ma zai samu haka ai ya dace to amma akwai waɗanda su abun ba haka yake musu ba su burin su tsara abin duniya kuma ta hannun kaka in ko mutum zai dau irin wannan halayyar to gaskiya bai ji daɗin rayuwarsa ba domin ko sai dai a ce mai ya shiga mummunan rayuwa kai Allah mai bayi da halittu kai kaga wata yarinya kamar da bata taba taka kasa ba amma wannan yarinya ba a garin nan take ba amma ta haɗe kai sai ka ce isa kin aljanu saboda kyau Salamu alaikum. Alaikum. Na yi nan. Lafiya Lafiya. A labara. Tun ɗazu nake ta neman ka har gidan babu mai kuka nake ban ganka ba. Ina nan. Ina nan. labaran <laughs> amma wannan a ce ma ta san ka san wanda ta sani ai abin alfahari ne to ina ma ni ta sani wannan yarinyar kai ba labaran bada ta ga abin al'ajabi to amma ka san me Allah isa soyayya ce kuma ta dore musu kaga duk da mu za a murin alfahari da abin gaba ɗaya. Amu. Tunda dai ta kira shi. Lafiya ko? Lafiya kalau mana. Daman baba mai karago ne ta ce in zo in same ka karaka ni kantin da zan yi siyayya. Wannan ai abu ne mai sauki. Ga shago can. To amma na ka tare da abokananka. Karki damu. a a'a dakata. <laughs> Bari mu je mu dawo. da lafiya, Sosai ma, ai duk garin nan babu inda babban shago yake kamar inda zamu mu je. Domin ko bantin katin waya a garin nan, a wurin ake saida alawa mai tsinke, a wurin ake sai da chocolate, a wurin kuma ake sai da irin cinganin nan ne kas kas kas ne ah, na yin dariya to ai kai ne ke bayan dariya kake ce mu ana sai da alawan tsinke da su cokolan da wasu cokon masu kaska wannan ai na yara ne to wai ba abin jin daɗi ba ne musamman ma ku a wurin ku yan gayu muna amfani da su amma ba kowane lokaci ba bari mu baki wani labari to a makarantar mu lokacin da zan je makaranta na sai irin wannan alawa mai tsinke da na sai alawa mai tsinke kawai sai ina sha ina sha ina sha ina sha kawai ba sai na ji na fada cikin wani gida ba sai na ji ana kai kai kai kai ina zaka je sai na ce dan Allah dan annabi ku yi hakuri sai suka ce na ce musu alawan madara nake sai sai wani ya kalle ni ce anya ba shaye shaye kake ka sai ce shaye shaye nake amma na alawa kaga mu tafi da ina son amfani da wannan katin da mu tafi Ai ba hanya ba. <laughs> ce ba ni zai ki ba amma ina ji da na haifa ya na ki kuma ki sani cewar ba zan yi miki zaɓin da zai cutar da ke ba duk da ban taɓa haihuwa ba amma idan na kalle ki sai da ɗaukar da Allah ya yi wa iyayenki yana nufin zama uwa ke ki zama 'ya. Ni kuma mu duk abin da kika sa in shi zan yi. Wani ni ba na kallon ki kamar kishiyar uwa, na ɗauke ki matukar wadda ta haife ni. To amma. To amma ne, kina so ki ce shi bai ce yana son ki ba ko? To, duk da haka ba zan miki zaɓin abin da zai cutar da ke ba, kuma yana girmama ni kamar ni ce gaba da shi wanda ɗan shekarun ma da ya bani kaɗan ne amma yana kimanta ni yana girmama ni kamar ni ce babba a cikin gida. amma ni mami na fi son ki fara yi mai magana idan kin yi mai magana ni sun yi mai magana. ina nufin wato saƙar kawai nake yi ban kulla komai ba ai sai da na fara yi mai magana tukunna kafin in miki. kina ganin wannan zaɓin ya miki ko muke da wani zaɓi daban ban da ni eh ai duk wani ɗa na gari ba shi da zaɓin da ya wuce na magana ko ito kin san ai zamani ya canza wani lokaci yaran su suke ga iyayen su ga wanda suke so ko iyayen su aminci eh haka ne ana ba su damar su kuma su yi zaɓen tunan dare ba mafi lokutan ana kan ba mu mai zaɓin zaɓi wanda muke so amma shi kuma wanda yake mana don wani abin ne da yake hanzu al'amarin ke ya bani mamaki kwarai shi dai ba wasu shekaru ke da su da yawa ba amma kuma kina da nazari wajen magana ka ganka ko bai ka da zulaya ba nazir ita ma mace ta amince ba ta na kai namiji Zainab ai akan soyayya ko ta zuciya ne saboda ka ba wani abun gajiyawa bane dan na ce ban amince da yanzu nazir kaga ka bata kanka lokaci ita dai soyayyan nan shauki ne yake tare da kuma shi yake rikita kuma ainihin soyayya shauƙin ne gaba ɗayan shi to har yanzu ni ban shauƙin ba hmm. za ka ji shi sha Allah shi kenan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nazir ai tun jiya nake neman ka a waya na ka samun ka kai kuma ka ki ka neme ni ko ka kira ni ko? Wallahi ina ina ta fama ne da sabgogin biki kin sayar da al'amarin yake to da ji malam sarkin zumuɗi to ai da sauran lokaci lokaci wai ke yanzu kina ki sati ukun kamar wani lokaci mai tsawo wallahi ba wani lokaci bane mai tsawo kafin ki an kara yanzu nan zaki ji kawai ana miki barka eh, jarirai sun samu <laughs> ka ganka zaka fara ko wallahi ka kiyaye ni shi kenan ba damuwa zan kiyaye ya kawai ya miki daɗi kuwa Ah, wallahi ya min daɗi sosai. Na so ma a ce tare muka zo wannan ƙauyen da kai, ka ga rayuwar karkara. Wai mun kika dauke ni? Mun Dauke ni cewa ni wani shaka tafi ne to ai mu wani da kakanni a ƙauyen. Wani lokacin ma idan na so in sha iska, ƙauyen nake tafiya ai. Ai akwai wani dana a kusa da gidansu baba mai karago, da ka zo da ka sha dariya. Yanzu nan ma ya raka ni mu zuwa wani kanti dan na siye katin da zan yi waya da kai. Wani magana da ya mutu. na sha dariya sosai <laughs> ko to shi kenan ba da ma zan kira ki na fita anjima kin ji um, ki gaida babu mai karamu to shi kenan sai anjima ka kula da kanka Assalamu alaikum. Labaran. <laughs> Na so ne wuri. <laughs> Ya isa ka. Menene wannan kuma? Rake ne. Da kuma? Yanzu ne lokacin da za mu je mu siyo kati. Da muna tafiya sai naga kina kallon mai rake. Shi ne naga ya kamata a ce na siya na kawo miki saboda na tabbatar da cewa zuciyarki ba za ta taɓa faɗan ƙarya ba abin da idan ke neman mu. Ta yaya aka yi kasan ina da buƙatar rakin ba tare da na yi maka bayani ba? Ba na buƙatar sai kin gaya min a cikin idan ki na san haka. Bawa. Ban da shan rake. Ba ki shan rake na ba? Na ya. Kawai kin san al'amuran nan na labaran da yake yi na yan ƙauye. Wallahi suke bani dariya. amma zuciyarsa gaba ɗaya wallahi ta 'yan birni ce. Hawa'u kenan. To labaran ba a nan kadai ya tsaya ba bari ki je in gaya miki. A cikin wannan shashancin nashi zai iya kawo maki da duk wata damuwa ta babu shashanci kuma? Shashanci ne. Yanayin wurin ne kawai yake a haka. Amma yadda na fuskanci al'amarin wallahi yana da hankali kuma da natsuwa. Don wallahi ban taɓa haɗuwa da wani da ya taimaka min ba kamar labarin. To kin san shawarar da zan baki da ke? To ko za ki gaya wa mijinki ya ɗaukan miki shi aiki sai ya je can gidan ya zauna. Kullum sai ya ringa baki dariya ga ki gashi. gaskiya ba kina da shawara mai kyau ana gaskiya haka tsaye wallahi da koya ta ba ki ga mai wallahi zan faɗa wa Allah ya kai mu lokaci Haji. A'a. Barka da warhaka. Alhaji Nazir. Ina gajiya. Ba gajiya ya gida. Alhamdulillah. Madallah. Wato wani labari na ji shine na taso na ji haka ne? Wani labari ne? Labari na samu wai zaka yi aure. Eh, da gaskiya ne zan yi aure. Amma Naziru kana da kuɗin da zaka yi aure ba ka da kuɗin da zaka biya ni bashi na? <laughs> To ai auren da zan yi eh shi zai kawo kuɗin da zan biya ka bashin ka. <laughs> Haba Naziru. duk mai hankali ya san idan za a aure fa kuɗi ake kashewa ba wai wani abu ba amma kai a kanka za a fara a yi aure sannan a samu kuɗi auren jari kenan za ka yi kaga duk al'amarin nan tsakanin kai ba kuɗin kuɗinka ne ka jira lokacin da na ce zan biya ka su ka ji ko zan biya ka to a to shikenan yanzu yaushe ne auren ina ranka da wannan bincike idan aka yi aure ai zaka ji labari to a wajen yaushe zan samu kuɗi na ne zan biya ka kuɗin ka ba wanda da hankalinka to dai daure da Allah eh a da komai kan malam Naziru a ce kuɗi na musu hannu na ba a ce kan na ji komai ha ha ba ha ba malam Nazir ai in ji kuɗi dumus

ni da a bani kuɗi ya ƙwari a bani wannan yarinyar. Ba wannan ma tukun na tsaya. Wai dan Allah dan Annabi na ka shiga ne kwana biyu ba mu ganka ba. Saboda ka samu mai kyau ko? Ina nan. Wai dan Allah ya na ka samu wannan yarinya. Kai kana da matsala wallahi. Ba kuwa ce fa ta zo kuma gidan baba mai karago ta zo. Baba mai karago dai wannan da yake. Allah. Ah, gaskiya ne. To wallahi zan baka shawara abokina. Wallahi ka auri yarinyar nan. Don wallahi idan ka auri yarinyar nan sai ka zama zuwa abin kwatance a garin nan don irin wannan yarinya ko a birni wallahi wahala samu ga rafi kuma wallahi haka ne zai sa ka rayuwa mai daɗi dama mana waye zai same ta bai rayuwa mai daɗi ba ko ba ku ji bane ba shawara kuke ba shi ne kai magana ake ma lafiya za a gama gida sai dai bayan ka eh Me? Ko? Ina wannan yarinya take? Baci. Wacce daga ku dai ita jiya? Labaran, ka yi hakuri kawai ka bar shi da Allah shi ne zai saka maka. In yana ganin ya fi mu. ai Allah ya fi shi. Allah ma dai ya sa ba a gaban taimaka haka ba, ai da ya kunyata ka. Waye shi? Labaran, gaya min waye shi. A ba a kanki ba ni abin ya faru. Hakan shi ya tabbatar min da cewa saboda ni aka yi maka wani abu. Idan baka faɗa min abin da ke faruwa baka min adalci ba. A'a na faɗa miki ba a kanki ba ne. Don girman Allah. don san da kake yi ma manzo ka sanar da ni me ke faruwa sunansa garbat ka yake baka ban amsa ba wannan yarinyar bakuwa ce don allah ka rabu da ita dai zan ji ma ciwo da ganin tukunnarin ya harka ta ko wallahi idan ka ci zarafinta sai allah ya saka mata bane ba Shi bane garbati to yau ta ka min hannu ba ma ne garbati bane garbati wanda yake ganin sa au da ka san garba Allahu kai kaga ne ba ba ah garbati kai wawa a nan bai garbati ka ganta nan da zubin caki fandi bai bai kai garbati za ki gwalalo mu ido ni ba mun irin wannan kai da na sani ma an ce ni ne garbatin Allah da na sani ce ni ne garbatin daga kuwar da zaki mu ni na ba fa mun nake ji ba na zauna a garin da kokwatancan ka aka yanki ne ka Allah ya tuna lokacin da yake kai ta ina tafarfasa ina tafarfala zai zuba siga maimakon ya zama irin mutiyan nan kawai ya jira ka ba kawai kama ga sauriya suna nan muka sallama mai ita kuma ta zo daga birnin mara kai rawar da suka yake tabbatar min da cewa kai ne garbati. Eh ni da ko za rama masa ne. To wallahi ka kiyaye ni. Don wallahi sai na nuna maka kai ba kowa bane a cikin wannan ƙauyen. Kuma wallahi baka daki banza ba. Sai an zo har nan wallahi an rama mai fiye da abin da kai mai. <laughs> Banza kawai. Jaba. Ah! Ya, ya, cepat dah. Tak, cepat dah. Tak, cepat dah. Albashirin ku ku. Me faru? Aku yau da alƙadarin garbati ya kare. Ta kai labaran na can ya dauke shi yayi kasa kasa da shi ya yada shi ya kusa kace shi sai da aka kwace shi gaskiya ko duk ku ne ba zan yarda sai kuma tsaya mu ji kanin labaran mana akan wata yarinya ce su zo gidan babu mai karago yar birni da akan ta ne abin yake faruwa yaushe za a ce labaran ya duki garbati bayan shi ma labaran din tsoron garbati yake ai dama komai zai iya faruwa daman tsoronsa da ake ji ne yasa yake cin nasara akan mutane kun dai haka ne mu sai dai mu gode ma Allah kin ga Hawa'u kin ga ki je ki tattara naki ya naki ki tafi gida ni ba na son abun tashin hankali baba dan Allah kake kore ta garbati ba da Hawwa ba yake faɗa da ni yake faɗa in ma laifi ne ni ne mai laifi to in ba ita ce sulan faɗa ba to waye sulan faɗa kaga yarinyar nan marainiya ce dakata baba ko da hawa ba marainiya ba ce na miki alkawarin babu abin da zai same ta wallahi idan na ci amanar ki na ci amanar kaina dan Allah dan annabi ki batta ta yi iya adadin lokacin da ta diba za ta yi a garin nan kamin ta koma shikenan na'am in dai magana da labaran ya gaya miki bai gamsar da ki ba to ko lafiya ta ma ba za ta gamsar da ki Hawa'u, na gamsu, shi kenan. magana ta wuce shikenan kai wai muna jin tsoron garbati ashe ba musamman maganin sa yana cikin mu ba kai mutumina amma fa ka burge ni kai kanka fa baka san kana da karfi kamar haka ba amma ko da yake yarinyan nan ce ina ganin taifa allura wallahi kai lokacin da garbati ya shaƙe yarinyar nan ji na yi gaba ɗaya zuciyata kamar za ta fito ina cikin ukuba na ji wani kuzari da ƙwarin gwiwa ya zo min kai wallahi idan su su ɗari ne zan iya gamawa da su kai Allah labaran kai kalle ni fa kalla a ƙwarai da gaske lallai gaskiya abokina ka kamu da Ka santa mana ka kamu da santa ka ga bayan baka nan fa mun yi munafuncin ka dazu mun gano fa san yarinyar nan kake wallahi labara shi isa kawo ka ce lokacin da garbati ya shaƙe ka in ban da haka bayan da yi da garbati duk ƙauyen nan garbati fa garbu da Allah ku dakata ku ba ku rabo da shiriri ta wallahi Allah ku ba ku rabo da shiriri to shiriri ta kamar yaya aboki na ka tsaya gidan a kaji mu mun gane yarinyan nan Allah ya kawo ta ƙauyen nan ne ma domin kwaɗo. Ato. Amma ba za ka iya gane haka ba sai ka tsaya ka yi tunani da kyau <coughs> za ka iya fahimta haka. Ato ka tsaya kallon ruwa wallahi in ka tsaya sanya ba ka gaya mata ba wallahi za ka ji asalansa don wannan yarinya yake ganin ta ham. Mutumin da ya ce ba ya son lafiya? <coughs> Ƙwarewa ne. Zami, eh, ƙwarewa ne. Allah ya kiyaye An bawa. Labaran yana matuƙar damuwa da ke. Ni ma bawa na fuskanci haka. a rikicewar da ya yi lokacin da ya ga an shaƙe min wuya iyakacin abin da zai yi kenan ko da wuyan shi aka shaƙe haka abin allah yake shi yasa na tausaya mashi ba don haka ba da tuntuni tafi to amma sai na ga in kin tafi shi kuma wani hali zai shiga ni ma sai yanzu hankali na ya kawo haka hakan yana nufi kenan labaran zai ci gaba da zuwa inda nake bayan na yi aure idan bai zo ba ni zan biyo sa hawa'u kenan kuna can kuna cin amarcinku da angonki yau ya ki tana da wani labaran to ka ce zaman da kai ka kasa bacci zaman soyayya kake tunanin soyayya kake yi to tsayan tambaye ka ai na ka samo yarinya wannan yarinya da ta zo gidan baba mai karabu oh ita kake so shine ka zaura ka kasa bacci da daddare gafara ai shi ke idan sai ni da addu'a to ba ta fata yanzu idan na je me zan ce mata me zan ce mata yau kina ji na ko ka farko dai kamin ki zo garin nan ban taba jin san wata a zuciyata hasali ma tun kamin ki zo a cikin duhu nake yanzu ko gashi na fito hasi a ba haka ne a tsaya ba haka bari tambaye ki ki bani amsa shin mun fada soyayya ne ko kuma dai ni kaɗai na faɗa ko da ko ke baki faɗa ba ni na faɗa shauƙin sanki da zallar ƙaunarki madarar ƙaunarki ta yi awon gaba da ni ni fa ba ma shauƙi ba ni yanzu ina jin mayan sanki kuma na san ke kina tausayi ba za ki taɓa na kunya ba shi ka san kake faɗa kuwa na sani mana farkon sanki ne ya kama ni ba ma tarkon suna ne ya kama ka ba har da na ta. Ai ba da ke nake yi. Ba ƙauye kake kusa da birni kuke. idan an rabu sai na ga kewa ake ba kauye ba kauye ba kauye kake ba kauye ba kauye ba kauye kake ba kauye idan ya tafi bai lura ba abin burka in har ba su samu ba kuncin rayuwa to da da girma suke rikicin duniya shi da mai Allah ake sake ƙara kwana ɗaya cikin kwanakin da ka bani ba ba tare da na kira ka ba insha Allah ko wa yake wani ya rasa ga mai kaddare wani ya mace ga wani ya yi gumi Zai kayo ku yanzu nan muka ƙara maganan ka da ni da Nazir. Na ce mai wallahi tun da na shigo cikin ƙauyen nan ban taɓa haɗuwa da wanda ya taimaka min ba bayan kai. Waye kuma Nazir? Wanda zan aura. Labaran ka gafarce ni. Na san baka san dalilin zuwa na wannan garin ba. An sa ranar aurena da ni da Nazir, yan sura sati uku. Na zo ne mu yi ban kwana wurin babu mai ƙarago. Yanzu na yi kwana tara, sura kwana biyar na koma. ma gaskiya ko idan haka ne kayi rashin da ya kamata dole a yi maka jaji amara amma dai ya kamata ita ta san cewa kana santa haka ne amma kamun ta gane cewa ina santa ko kuka fara gane ina santa amma menene fa'idar da matar da za ta je ta yi aure har in kamu da santa so kuke har in je ciwon zuciya ya kama ni ko kuma a in je in samu matsala ita fa yanzu idan ta je aurenta za ta yi ta zauna kun ga idan na yi haka ai ban kyauta ba ma kenan a ce matar wani ta zo kuma tana tunanin wanda ba haramun ta ba kuma gaskiya yin hakan ma ya haramta don allah ina neman ku alfarma kar ku sake ku faɗa mata cewa ina sanda ƙauye kake kusa da birni kuke idan an rabu sai na ga kewa ake ba ƙauye ba ƙauye ba ƙauye kake ba ƙauye ba ƙauye to wai ina labaran ya shiga ne amma ai bai kamata ya tafiya bai faɗa min ba ba ƙauye idan ya tafi bai lura ba abin burka in har ba su samu ba hawa hawa mm. baba tunanin me kike yi kuma babu komai hawa kenan na gane tunanin gida kike yi ta kwana nawa ne rage kai hm. ‘ya'yan zamani <laughs> Mukan lokacin da aka yi mana aure duk irin waɗannan abubuwan mu ba mu san shi ba kin ga baba duk ba ba wannan ba ne to ne wai yau ma ne kwata-kwata ma ban gama gilmowar labaran gidan nan ba ni ma dai fa babu ban gan shi ba tun jiya da safe ban ga labaran ba don haka zan tafi gida in duba in gani in zan gan shi yanzu nan zan dawo ba kauye kake kusa da birni kuke idan an rabu sai da zakewa ake ba kauye ba kauye Wani baran me haka ne me yake damun ka ne haka wani irin abu ne wannan saboda Allah hmm? kaka idan ina kusantar ta zan sake shiga cikin damuwa kin ga idan na nisance ta damuwa ta za ta yi sauki ko a lokacin da kake nisantar ta ita kuma a lokacin take kusantar ka don ta gidan nan fa ya kai so biyar tana neman ka ka fito wannan abu da kake ba wayo bane ka fito ka gaya mata gaskiya kawai kana son ta rikicin duniya shi da mai